washtiqaquha haka ne ko ma'anar sura washtiqaquha mun karanta at wa tajzi'a mai da ƙur'ani, izifi izifi da jazza a ƙur'ani kashi kashi mun tsaya mun karanta hadisin uzaifa da aka tambaye shi ya ƙur'ani aka jazza'a shi aka izifi izifin shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ƙur'anin a hannun sahabbai ƙur'ani mai izu uku ne sai ƙur'ani mai izu biyar sai ƙur'ani mai izu bakwai sai ƙur'ani mai izu tara sai ƙur'ani mai izu goma sha ɗaya sai ƙur'ani mai izu goma sha uku a salafu salih iyakan izufin ƙur'ani kenan a wurin daga bayan ne aka samu ƙur'ani mai juzu'i mai mai juzu'i 30 mai izu 60 yanzu aka dace ƙur'ani izu nawa ne shi ne muka sani amma ba kana da wannan da za ka kare kanka bane akan shi ba za ka iya kare kanka bane haka yake izu 60 ba izu 70 ba izu 80 ba izu 120 haka nan amma yi bayanin abinda al-mufassal bin nan al-mufassal ana ce mishi izufi guda ne shi qur'ani kun ga akwai an kasa qur'ani kashi uku ko a hudu akwai wanda kace ma abin nan tiwal ko surori masu tsayi daga bakara zuwa zuwa bara'a ko da wani lokaci ana cire ana cire bara'a da Yunus da da da amfali a Yunus tunda ita amfal da bara'a haɗe ta ake yi a cikin tiwal wani lokaci kuma suna cire sa yunus ruwayoyi ne dai amma na ƙarke su ne ake ce mufassalai mufassal ita ce daga sotul hujurat daga sotul hujurat zuwa nasi su ake ce mufassalai to su kuma mufassal ɗin shi ma kan shi kuzan kashi hudu ne ko kashi uku akwai tuwal akwai mutawassit akwai haka kashi uku ne ko kashi uku ne su mufassalai ɗin daga hujurat so ƙur'anin magabata daga hujirati zuwa nasu izu ɗaya ne ko da ka samu ƙur'ani mai izu uku ne to daga hujirati abin da ya baya raba shi biyu suke yi sukan dai bar daga hujirati zuwa nasu su mushi karatun rana dare guda sai su sauki ga masu sauke ƙur'ani kenan a kwana uku so da ka izu biyu uku ne a wurinsu masu soke ƙur'ani kwana biyar izu biyar ne masu sokewa kwana bakwai masu kewa kwana goma sha uku aksarin magabata ta bi daga sahabbai zuwa ta bi za ka iske daidai ne za ka samu yana soke ƙur'ani ya fita daga cikin wannan layin a kwana sha uku galibi za su iske duk nan suke soke ƙur'ani amma ce ai wata sana suke ƙur'ani za su iske kusan mun karanta ma abin adabul ƙura'ani ko hamalatul ƙura'ani adabu hamalatul ƙura'ani za ka iske magabata ba su da ɗabi'a a ce mutum ya ci baya a ce wai a wata ne zai saki ƙur'ani suna ba su da wani ba su ma bai ma su cikin su ba a ce sai kai wata hamalatul ƙuran adabul ƙuran wa hamalatuhu yana taliki ce to mu yanzu cikin jarumai sun masu ki ƙurani a wata to amma daure a suke ƙuranin a watan ma ya gagara shi ta kama da ƙuranin a jiza abin nan na guda talatin izu biyu wanda zai tsaya karanta ƙurani ya sauki a wata sai wani da wani wata shekara za ta kama ta ƙare bai masu yadda ƙurani shi ke ba yi ya ɓace sai yin ramazana ta kama ran da ya samu dama in za shi masallaci shi ma ran da ya samu dama to ya ɗauko Allah ya sauki to ibn kasir ya je magana na biyu ma'ana sura washtiqaquha ma'anar sura washtiqaquha wato ma'anan sura da inda aka tsatso ma'anan sura ɗin. Faslon Ibn Kathir ya ce rabewa. Waktulifa fi ma'anar surati, mimma hiya mushtaqqa An fi ma'anar sura. Sun yi saɓani magabata a ma'anan sura, mine ne sura? mimma hiya mushtaqqa sanan daga ina aka ciro ta daga ina aka tsatso kalman sura faqila wasu kace min al-ibanati wal irtifa daga nesa ne da tsagawa sama ibana nesa da ɗagawa sama ƙalan nabiga nabigatu zubiyani cikin ashabul mu'allaka ko ya ce alamtara annallahu a ataka suratan tara kulla malikin dunaha ya tazabzabu ya tazabzabu na biga tuzubiya ne shi yana daga cikin waɗanda Allah ya ba basira na na sanin asalin kalmar larabci shi ba maganan mawaka ba a larabawa da yake Allah ya nufa za a tace harshe ne sai Allah ya kaddala larabawa suka bude wasu manyan kasuwanni inda ake gwada fasaha na magana Qur'ani zai sauka ne a shi da fasaha na magana sai da aka shekara ɗari a manyan kasuwannin larabawa ana da cibiyoyi da ake musabaka ta duniya ta fasaha to na bikin zubiyani daga cikin waɗanda suka kasance a karke karken al'amura karke-karken al'amura gab da manzala sassan zai zo yana daga cikin wanda ya zama shi alƙalin masu fasaha ne to ya labarin fasaharsa masu fasaha in sun haɗu shi ke alƙalanci faɗi kalmominka a gaji faɗi kalmominka a ji sai ya tace sai ce ga wanda ya fi fasaha Gaga ya zama babbaki Allah ya taimake mu ci alamtar annallaha a tsaka suratan baka ganin Allah ya baka sura ya baka daraja na sama tara kulla malikin duna ha kana ganin duk wani sarki a wannan ɗaukakan naka ya tazabzabu yake kai komo darajar duk wani sarki har yanzu ya kasa taba inda kake a nan yake wato kama a ce ga wani matsala mutum ya kai duk kowa zai ga matsalar shi bai kai nan ba ya tazabzabu faka annal qari'a yantaqilu biha min manzilatin ila manzilatin wato kenan ka ma'anan sura shine makaranci na tashi daga wannan zuwa nan mahada ne daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan shi yasa ake ce mata sura wakila wasu suka ce a'a kwata kwata ba shine ba daga nan mushtaqqa ba daga nan aka tsatso ta ba suka ce li sharafiha wartifa'iha saboda darajanta ne da kasancewanta a sama kasuwaril buldani kaman katanga na birane a da ana garuruwa katanga ai suwar aiganuwa kuma a tsarin ginin da duk ginin da za a yi ba a yadda tsawon shi ya wuce tsawon ganuwa ba ganuwa ta kamfi gidaje tsayi to sharaf wartifa darajan da ɗagawa sama akan yi ganuwa ne ta cillacen sama sosan gaske gine-ginen garin ba su kai tsayin ganuwan ba wasu suka ce daga nan aka tsatso mimahiya mushtaqqa daga nan aka tsatso wakila wasu suka ce summiyat sura suratan ne haƙi ta'atan min alƙur'ani an ce mata sura ce saboda yanki ne na alkur'ani wa juz'an minhu wani sashi ne na alkur'ani ma'akhudhum min asari min asari al'ina wato an ciro shi ne daga wanji na ruwa asar in an ce asar wanji kenan ko da Hausa idan mutum ya sha ruwa ko ya ci abinci ya rage da wasu akan ce mishi in ruwa ne a ce wanjin ruwa in abinci ne a ce wanjin abinci saura ke yanzu ana cewa saura asalin hausa suna ce mishi wanji rara in baka san wanji ba baka san asari ba wahuwal huwal baqiya shine saura ko rara biyan da ka faɗa wa ala hadha fa yakunu asluha mahmuzan in ko haka ne kenan asalin shi mai hamza ne wa inna ma khufifatil hamzatu fa ubdilatil hamzatu wawan an sauƙaƙa hamza ne sai aka canza ta wawun lindimami ma qablaha saboda damman wani saboda indimam na don hada shi da abin da ya zo gabanin shi a larabci akwai abin da ke ce ma na hau duba wasali a larabci akwai wanda ke ce masarfu inda aka tsatso kalma shi na hau yana amfani da wasullan karke don ya fasa, don ka gane ma'anan shi kuma sarfu yaya aka yi aka samu kalma abu ilmomi ne masu alaka da juna to duk gonakinku ne wannan matsayinku masana larabci kai lokacin da ake hamza a maida ita wawon-wawon a maida ta kaza kaza a maida shi kaza asalin kalman kaza kaza ne su kuma dukkan su dinnan da nahawun da sarfa suna da usul usulun nahwi wa jadali duk gonakin ku ne wannan Allah ya taimake mu babu larabci baka gane larabci ba baka gane kaida larabci ba maganan gane kaida asalin alqur'ani da abinda alqur'ani yake faɗa to kuma sai da tayi yawa sai dai wani ya fassara maka kai kokari ka fassara shi ka ce banda shi ba wanda yake karatu saboda shi qur'ani sa'an da aka yi ma Allah ya shela ba wai da larabci aka soke shi ba oh, shi ba da larabci aka soke shi ba shi balarabe ne qur'anan arabiyya shi balarabe ne akwai wanci tsakanin soke shi da larabci da kuma shi balarabe balarabe ne qur'anan arabiyya sifa wal mawsuf na'at wal man'ut to da kala shi sanya sai an koma larabci wa qila litamamiha wasu ka ce mushtaqa an tsatso ta ne litamamiha wa kamaliha saboda cikanta ta tattaro abubuwa li'anna al'araba yusammuna naqata tamma sura domin laraba suna ce ma taguwar da ta cika ta tara na take ta tara nama da daraja da girma da nono in in taguwa ta cika ta batsi da nagarta ya zama in an yanka ta za a samu nama kuma ta tara nono kaman abin da mahauci ne ka tambaye shi dabba zai ce in kana son nama to ka jingina bangaren mata ka yanka tunkiya haka ne ko to ai duk dabbobin haka suke in dai nama kake so nagartacci to ka jingina bangaren mata ba bangaren mazan ba yanzu rago in ka yanka rago nawa ne na tufu sittin na tsoshi can a kwanan miya mata za su karin kana ci kana jin haushi ɗin za ka samu da an kwankwasa sai ka rasa ina naman yake sai kashi nan sai a waza nan sai doro nan sai ka ba komai a ciki to a yanka tunkiya ta dubu talatin ka gani sai ka ga ta kusa ɗaya da rabin naman to taguwa lokacin da ta cika ta bunƙasa ta zama nagartatta ga nama ga hantsa na nono laraba suna ce mata sura suka ce to shi su suna ga an tsatso sunan sura ne daga cika an gane wannan ko? ƙultu jagoran da ya jagoranci rubuta wannan tafsirin tunda shi wannan tafsirin ba na malami ɗaya ba ne tafsiran ibn kasir da za gani na wani malami shi kadai za ga ana ta jamun shi ero wuri kaza a ja ero wuri kaza a ja ero wannan ko jam'un ne min ulama ba mutum guda ya rubuta ba an an an harhaɗu ne akai taron dangi a gani wani gudunmuwa za a ba tafsirin ibn kasir saboda in ka dauki wannan sai kaga ya kamata bangare kaza zaka diba bangare kaza ka aje in ka dauki wannan tafsirin sai ga wuri kaza kamata ka diba wuri kaza kamata ka aje wuri kaza kamata to ya za a samu mai sauki sauki duk da shi ma wannan din ba zai rasa nashi kurakuran ba dan ba dan duk wani littafi da aka hada shi ka iska kurakuran shi bakin gurgudu sai dai saukin kurakuran kawai ake nema ina ya fi sauki sauki ya fi dama dama qultu yace sai na ce kenan maganan abdulrahman al-Mubarak Furi wa yahtamilu an yakuna min al-jam wal ihata li ayatiha zai yiwu asalin sura ta sunanta na sura ce shine wa yahtamilu zai iya ɗaukan ma'anan an ya kuna minal jam an ciro sura ne daga jam tarawa wal ihata da kewayo li ayati ga ayoyinta wato shi ƙur'ani za su ce sura ke ɗaure kowace sura ita ce mahaɗa to yana zan ce ihaqatiha ita ta kewaye ta haɗa ƙur'anin gabaki ɗaya za ka ce ƙur'ani surorin shi kaza ne wannan dai mana larabci ne malana neman inda aka tsatso ne ba mu shiga cikin tafsirin ba yanzu logic ne yake faɗi da har yau kama yusamma suwarul buldani kamar da ake ce ganuwa na garuruwa ihatati habi manazilihi wa duwarihi saboda ganuwa ta tattaro manazil da duwar gidaje da masaukai me bambanci tsakanin manzil da dar manzil dar da larabci akan ce mai gida manzil akan ce mishi dar kuma to me bambancin isa ana same masauki shine ne shine manzil darfa gida to shi gidan ba masauki ba ne? a akwai bambanci? masauki zai zama sau zai zama na baki shi ne resident resident hausa ne? o oh, turanci ne? resident ok hai turawa sun yi aiki Eh, kunga ganuwa ta tattaro gidaje sai ake ce mata sura to ita ma sura haka jam'u ne wal ihata ta tattaro ayoyin alkur'ani duka qur'anin gaba ɗayan ka tattara shi zai iske suna cikin sura ne akwai wata ayan qur'ani wani abu na qur'ani ba yana cikin sura bane ai ma kafin ka fara sai ka ce suratu kaza kenan duk abin da za karanta yana cikin wannan kewayen ne suran da aka ambata da abin ambatan da ayoyin duka suna cikin wannan ne ana ƙoƙarin wa gano me asalin shi ne ah. to wajen usurati suwarun in an ce maka sura me jam'in shi sai ka ce ana mishi jam'i da suwarun bi fatahil wawi wawu din kai mata fataha wa qad yajma'u ala suratin ana ma sura jam'i da suratun bi sukunil wawi wa suwarati da suwarati kenan jam'in sura guda uku ne ko ka ce suwaru ko ka ce suwarati haka ne ko ko surati duk jam'in sura ne ma'anar aya ita ma mu gano ciko hai muna na kosa mu je cikin karatun ne logic din mu mu gama da shi dan dai ba a tsallake ne wa ammal aya amma aya to ita aya daga ina aka tsatso ta daga ina aka samu ta fa min al alama asalin aya daga alama ne ban san da zan fasara alama ba dai larabawa suna cewa alama da hausa ma na cewa alama to me asalin fasaran alama shaida ko shaida yawo shaida wani lokaci larabcin sai ga ya haɗe da hausa alan qita'il kalamin lazi qablahu shaida ne na cewa wannan zancen ya ƙari tsakanin gaba an lazi ba da hu da baya wan fisalu hukuma yana nuna arabe suke ai hiya ba'inatin an ukhtiha wa munfaridatun anha nesa take da ‘yar uwarta kuma ta rabu da ‘yar uwarta ƙala ta'ala inna ayata mulkihi haka ne ko alaman shine shugaba sai wato rayuwa jarabawa ko in jarabawa ta taso in wasu yanta addu’a Allah ta mutu jarabawa yanzu wannan inna ayata mulkihi ku duba fa mutane ne ake azabtar da su ake kashe su ake yanka su banu isra'ila saboda tsabar laifin su sai Allah ya jarabce su da su shugabanni azzalimai duk inda musulmin suke sai ga sai Allah ya dora arna a su sai su ta azabtar da su suka ga azaba ta yi yawa suka taro suka yi mitin suka ce a je wajen annabi suka je wajen annabin su li nabiyyin lahu suka je wajen annabin suka ce bala'i ya ishe mu ka roƙa mana Allah ya ba mu izini mu fara ɗaukan fansa duk wanda ya taɓa kai mu je mu yaƙi azzaluman nan gabaci ɗinsu ya ce a tantance goyon bayan mutum da kuke da shi za mu zo tafsiri gwaji mutum sama da dubu tamanin wannan na wakiltar mutum kaza ne wannan garin shi mutum kaza ne da aka yi lissafi su wajen dubu tamanin ne tun da wakilan suka zo haka masu suka zo aka tabbatar to da suka ce to shi ya ce to ga lokaci ku zo za a shirya na za a yi aiki zan roƙi Allah Allah ya bamu yadda za mu samu fita sai roƙi Allah sai Allah ya ce to ba zai yiwu a yi yaki da kuma hanyar da za a buku cuci kanku amma za a baku shugaba tun daga ba shugaba aka fara samun matsala yana zuwa sai ce ya kira wakilin ce to ku zo to alhamdulillah Allah ya bada mutane suka ce alhamdulillah su suka nema fa ce to wane ne ku wane wane kuma daga na aka fara samun matsala ya aka yi ba ɗan gidansu wane ba ne ya aka yi bayi da kuɗi ya aka yi bayi da kaza ya su bari suka zane neman fita ka ƙara gane yadda jarabawa yake a nan wurin sama da mutum dubu sittin suka janye ce ba za su ba amma fasa a zauna a yadda ake da a cigaba da shan azaban ba za su yi ba inda wani ne shugaba to shi kan shugaban wanda suka yadda su kuma suna shakka suka ce sai an kawo musu dalilin da zai tabbatar da shi shugaba ne shine aka zo na inda ayata mulki da aka saukar da alaman aka ce an yarda to mutum dubu sha biyu suka yarda to eh lallai a duk wani azzalimi a kauda shi da aka tashi tafiya duk jarabawan da aka sa sai da aka fada a hanya don a wani asarin hadisi irgicin sabai yana cewa adadin wanda suka yaƙi adadin faɗan daluta da jalut wanda suka yi wannan yakin wanda suka sha mutum adadin mutanen da suka yi yakin bada lokacin aka gane adadin da suka ci wancan yakin 313 ka duba wanda suka yaddan ma su dubu sha biyu da aka fara tafiyan za a je a kara kai dari uku da sha uku suka kai to yanzu ka ce ga wani aiki zai taso ana cikin wani matsala ku zo ku tare ku ce za ku aiki ku ce duka za ku kai labari ba za ku kai labari ba yan kaɗan yan matsali za su kai labari kuma Allah ya tabbatar da nasarar sai nasarar ta tabbata a hannun yan matsalin sauran da sun yi asara daga dubu tamanin fa yanzu kai wani aiki taso nan ku dubu tamanin duk a zanzale ku koma ku ɗari uku ko ku dubu ɗin ku rage ba sai a watse ba out of 80,000 mutum dubu tamanin duk sun watse kun koma ku dubu sha biyu dubu sha biyu da aka kama hanya ana cikin azaba na cikin wahala dubu sha ɗaya sun kasa sauran dubu ɗaya a dubu ɗayan ai sai kaga ashe ka ce ma kai in kai ne ma aka bugu ashe cikin ai ba ma kowa ba kowa a ciki tafiya Allah ya ce mu ke mu saboda ka duk wata matsala ta taso ka ce za a gyara mutane suka zo da yawa ka kaddara kai kadai ne za ka yi karkenta za ku zo ku goma ko ku ashirin duk sauran gudu zai wallahi ya za su maka aiki kai ka ci gaba da yi zuwa mutuwa in ayata mulki malam yana so ya ciro mana mimma hiya mushtaqan al-baqara qila sumiyat aya ha ajabun ya'jizu al-basharu an yatakallamu bi bimithliha wato an ce mata aya ne saboda abubuwa ce wanda take burgewa kwarai take ba da mamaki mutum bai iya zuwa da irin shi sa ake ce mashi aya ƙala waihi, malam ya koma cikin malaman Siba waihi ya ce wa afluha ayaya mislu akmati wa shajarati ta taharrakatil ya wanfataha ma ha? فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة سيبوه يتي أصل انت آية يعني وقال الكسائي abokin shi wanda suka yi rayuwa tare aka yi takarar hau da sanin asalin kalma ya ce asaluha ayiya ayiya ba ayaya ba ayiya Dukan su kalmomi ɗaya ne amma wasalin daban ne wannan ayaya ayaya alif ya'un ya'un ta'un wannan ma alif ya'un ya'un ta'un sai dai ayiya ayiya Allah ya sauke ala wazani amina faqulibat alifan thumma hudifat liltibatiha wa qala al-farra dai malamin nahwu ha ayyatu bi ya'i wa qulibatil ula alifan karahiyatu tashdid fasarat ayatan ayatun ko ayatan wa jam'uha ayi wa wa wa ayatun wa ayayun dai na koma an koma tam <laughs> haka ne ko terms me ya haka logic eh, wasu kalmomi ne amma fa duka ajiya ne aka yi bayarwa ka ajiye ne an shiga tafsiri an koma kaza sai ka koma kaza wannan shine ma'anan aya sai ma'anan kalma sai ma a jamanci a cikin alkurani sai mu shiga cikin tafsiri ina ga shi ma mako mai zuwa gida mu shiga cikin karatu wannan dai duka mukaddiman ibnu kasir ne muke dan tsuntsunta kuma yau gashi da tafa mu guda biyar duka mun yi kaga yau ayi alhamdulillah kila gobe ma mun yi sa su ma mu duka shi da mu yi kaga nasara kaga an fara samun ci gaba yanzu ba a samun kwantai Allah ya sa mu kadan da yin albarka mu ci gaba da yin addu'o'i fituntunun nan da Yahuda suke neman su farko mana da fadace fadacen nan mu ta addu'a Allah ya kare kuma jarabawar rayuwa mu ta addu'a Allah ya ce mu ke mu ci jarabawar rayuwa kun ga ko Najeriya muna cikin bala'i ne da lalura muna cikin bala'i da lalura muka yi ta addu'a Allah ya kawo mana sauki ya laba mu yi ko mu gyara ko kuma gyaran ya zama mana wahala shugaban kasar Najeriya da aka tafi shi da an ce ma bai komi ba ya mata bai ma mutane wuri ko ba ka ne ba an ce wa bai komi ba ya tafi ba mutane wuri to ai ta addu'a Allah ya ji kamar gayi ah, Muhammad Awal Albani ya ce sai ya Buhari ya shekara hudu yana lalaban burki lalibe ba shekara hudu bai gane inda burki yake ba yana neman a tsaya ne sharri kai tsaya a tsaya wallahi wannan maganan ba aya bane ko hadisi amma tana da kyau ba aya bane ko hadisi amma tana da kyau ya ce sai wannan buharin da ake wani magana ya hau ku wani ya hau ɗin ku gani zai shekara hudu na lalibe burki lalibe fa to da aka kusa abin da yake lalibe ne gyara mun fito mun yi layi an fai layi kafin buharin nan fai an fa jiki layi kaga layi ya karya kwana ya lankwashe wani ya zo da abin da garin rogo haka aka fafata layi yanzu kuma gashi an zauna mutane ba ba a karya ba ana ta tsallake tsallake tuwo da gishiri da mai duk kowa ya sha wannan wahala ko ni gidana ban taba cin tuwo da mai ba sai wannan kara na ga yan yanka tuban da kudin miya an yan yanka tuban da ko sisi to ka gani duk kuma ba komi wallahi mu muna godiya ga Allah har yau wallahi muna ta ƙara godiya ga Allah mu ba mu kare ba wannan na ƙara tuna wannan misalin ne wannan na ayatul mulki hidin nan wahala ba suke ciki suka suka ce suna neman fita amma mafitan su zo kuma duk aka kasa yanzu muna neman mu kasa ne wala in dai muna da yakinin cewa ba cutar mu suke yi mu ta addu'a Allah ta muke sakan da amma in muna ganin cuta ne suke to shine sai mu nemi wani abu kuma daban amma ka dauka za a yi maka gyara cikin sauki ai ba karamin tashi hankali bane wannan ai ma zalunci ne ma kuma Allah ta mu gyara fa shine fita in gyaran Allah ne kwana dan zamu sha ne in ka fi kowa sallah wallahi duka zaka sha shi gyara Allah ba wasa bane wannan fullun ita za ta ragargaza maka kwanya wallahi je ragarga da kai shi har gyara Allah ya zo iki in yi zo da kai kafa kowa kirki kai ne wai wa daga daga da kai za a yi haka gyaran Allah yi. saboda haka gyaran ku ku gyara kayan ku da kanku shine Allah tambaye ku gyara shi ne daidai saboda haka hakuri zani kowa da kake ganin shi duk maneji ake yi wani kana cewa yana da kudi ya fito da kudin shi ne eh haka ne wani kuma zato kake bai da ko sisi riga kawai ake ake wanka ai wanka Allah Allah ya sauki yanzu nan ba dan wuyan mai aka fara kwana biyu ake nema kuma da mu sha wai wai wancan zamanin wai an zauna wai wai mai wai naira 84 kaji ƙarya mun da kike siya 200 sai kai layi kwana hudu 200 ƙarya wai 82 80 da nawa aka ce 84 ƙarya ne fa za a ce muka wai mai naira 84 ne a ina a ina ke sai da mai 84 din ina ma gidan man ina ma man ɗari biyu ma da kuke sayan mamma eh, sai ka yi jibiki sai ka kama hanyar tunan zaka sai mai ɗari biyu da talatin ko ɗari biyu da a ce a yi mun zauna lafiya da mutane wai naira tamanin ne wai yanzu mai ya tashi? wai yana cikin bala'i ne ba gyara ake yi ba mu wallahi a zuciya mu muna jin ba cutar mu ake yi ba muna zaton dai kawai wahala ake ci to ka sauraron mutane yanzu malam Jafar yi magana mai tsada a 2007 suka kashe shi ba ku rikolin maganganun ne da maganan da aka kashe imamu ya kara a nan da ya yi a nan kwango ba ku rikolin ne da yake dai na marigayi malam malam malam awal albani shi yi nan kurkusa shi kuke tana duk maganin su yi suka faɗa kowanne kuma aka kashe kuma kowanne ba a zaben yana da rai ba malam jafar ba a zaben yana da rai ba malam imamu ya kara ba a zaben yana da rai ba ya faɗi maganganu masu tsakin gaske wai kuna mata kalmomin ko sannan wannan shi kuma zai faɗi maganganu masu tsada yake shekara hudu zai ana neman birki ku tuna nema ba lalibe ba a ga birki bulta na tsaya wadda ka tangantin dal ake yi shi kula su za a yi ana neman birki kada ku ce a kawo aya ko a hadisi wallahi babu amma ta yi daidai wannan maganar daidai take daidai da fitara da dabi'a saboda haka hakuri za mu tayi da wani walalin mu kuma yanzu alhamdulillah ba ruwan mu muna ta addu'a ne Allah ta kisa akan daidai Allah ya samu hannunsu daga zalunci malaman mu haka muke ta musu addu'a gabanin mu malamai gabanin mu na siyasa gaba daya ke muke musu addu'a Allah ta kisa akan daidai shi idan mu ya zalunce ka ko da ba da zalunci na da zafi ba ba ƙarfin mu ka yi ba wato aka ce an zalunce ka ko wanda ya zalunce ka ya kusantar da kai zuwa ga Allah ne shi kuma ya nesa da Allah domin ai mazlum wanda aka zalce shi ya daga hannu ba a karba ya kusanto da kai zuwa ga Allah ne da duk wanda ya cuce ka a duniya tabbas wahala ba shi amma wallahi ya matso da kai kusa da Allah ne ga kaga shi shi kuma yayi nesa da haka mai ta addu'a wadannan bayan Allah ya tauke su akan daidai wahalhalun nan na fitintunin nan ba za ta tsari ba yanzu ga America tana neman su ga mana sabon yaki sanin su jawo sabon yaki kaga wahalhalin ma ba kariya za ta bake kai dai ka nemi Allah ya baka abin da za ka ci arzikin ka bai hannun kowa bai hannun Buhari bai hannun duk wani dan siyasa arzikin ka na hannun Allah ne ka dage ka nema ko na karatun kalkin ta zamu rinka shi ne lokacin sanyi da lokacin zafi da mun na faduwa ni ma na tsara kayana na koma daji na koma gona ba za mu ku ganna ba ballanta na zo nan yi wani karatu kowa ya ji nemi abin da arzikin Allah a wurin Allah Allah na nan lahu maqalidu samawati wal ard mabudan arziki na sama da kasa suna hannun shi ne kuma yana nan karatun da muka yi kafin mu sallah ai mun karanta ba sha muke tsakanin shi su kuma waɗannan mu ce mukan su mun dage mun yi adoyi an yi kuruci mace tana layi na koda ya tashi ta shiga tsaki ta haihu ta dawo ko ba yi ba sai da aka zaɓe su suka kai ga zaki kuma sai ka bi su zaɓe a shari'a ka ce ka kana shan wuya wa ya ce maka kai kake shan wuya kowa ma na shan wuya tauhidi ne ne ko aka bambanta wa minan nasi man ala harf daga cikin mutane akwai masu bautan Allah akan kwadayi harf rabi da rabi fa in asabahu khairu min umahanna bih in kudi yazo ya yadda wa in asabahu fitnatu min qalaba in fitina ta zo sai ce mu koma baya ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ku ta yi mu ta addu'a Allah ya fitar da mu daga cikin damuwa mu dai kullum muna gode mu ga Allah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala ko ba mu da shi ba mu rasa ba ko ba za mu tambaye ka ba in gargara nake a nan wurin ba zan roƙe ka taimake ni ba sai dai mutu ba ni da shi ba rasa ba ba zan roƙe ka ba ka zama haka in ka zama ka huta dole ne zo ku gaisa da shi assalamu alaikum ya ci da abin da zai ci ba fere da maka da abin in yana da kuɗi ma zai dafa kuɗi shi ne cinye dafa cinye ba ruwanka da kuɗi in ta kure ne kace yana da fasfare ba su kuɗi in ma yi shi ya rike kuɗin shi Allah ya ce mu ke mu lima a yi mana addu'a wasu wani kabar